kai ta wallahi na sha wahala sosai kafin in gano gidanku ya ƙara min nisa. Kyau ta sannu da zuwa ya haƙuri bari an kawo maki ruwa. A'a wallahi ki bar su kawai. A'a don Allah ki bari ya kawo ruwa ki sha. In ki bar su kawai na gode bari ta tashi zan tafi. Kai to kuma ya zaki dai baki bani anko ɗin. Ko oh, ce wai na manta wallahi. aku a tamfan ya yi kyau wannan fan ne wannan wala haƙƙin shahada a haƙƙin shahada tun da nake ban taɓa biya ba hasbunallahu wa ni'mal wakil haba yar uwa yanzu nan nawa kenan naira dubu ɗaya da ɗari biyu a duk shekara ce biki taɓa biya ba gaskiya salam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haƙƙin shahada wallahi tun da nake ban taɓa biyan haƙƙin shahada ba ni yanzu ya rayuwata za ta kasance yan uwana kannaina yayyuna da iyayensu suka yi shahada suka basu wani hali suke ciki kudin makarantarsu yanzu idan mahaifina aka shahadantar da shi ni ya rayuwata za ta kasance inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan anko na fasa shi kawata mu je in biya haƙin shahada don Allah tabbas kawata da makara ba da ta kai gane kuskuren ki na rashin biyan haƙƙin shahada'u saboda mafi yawancin 'yan mata ba biyan haƙƙin shahada'u ne a gabansu ba anko ko wasu manyan wayoyi haka sun fi ɗauke mana hankula akan biyan haƙƙin shahada yawancin ƙawayen da suka yi ankon bikin nan na sirjika ba lallai bane a ce kowace su ta biya haƙƙin shahada saboda yanzu an yi anko ɗin nan da yawa kamar mu kaɗai ma ne ya rage na ƙarshe wanda ba mu yi anko ɗin bikin nan to gaskiya ni kan kuɗin da ya rage mani na kwammace in biya haƙin shahada da dai in yi wannan auto domin ni ma in samu rabo ƙawata. Haƙƙi fa aka ce majiya ke ƙawata. Wallahi yana da matuƙar muhimmanci mutum ya sauke dukkan wani haƙƙi da yake kansa akan haƙƙin shahada. Wallahi ƙawata daga yanzu na daina yin anko in har ban biya kuɗin shahada ba. Ke ni ko waya ta ce wallahi zan siyar in biya haƙƙin shahada da dai in je lahira Allah ya tambaye ni ko kuma a tada ni gaban shahidi wanda ga iyalin shi cikin yunwa da kaskanci a ce ni ina ji da ya ina rike babban waya ko ina yin anko insha Allah daga yanzu duk wata sai na biya hakkin shahada tabbas ƙawata wallahi duk lokacin da na biya haƙƙin shahada ina ganin ci gaban rayuwa da mu'amala ta da duk wasu abubuwa da nake ina samun ci gaba sosan gaske amma ƙawata baki taɓa gaya min ba sai yanzu ke yanzu malama fatima duk wakilan da ke yawo cikin gari da malaman da suke ta wa'azi akan cewa mu dage wurin biyan haƙƙin shahada uku ce kike har yanzu baki na wannan ba akwai saƙuna da daman gaske wanda su malam suna cewa mu biya haƙƙin shahada uku domin nauyi ne akan mu kice biki san ba to a gaskiya ni ban san ko me zan faɗi maki ba akai kin san mi wallahi ni duk tunani na sai iyaye ke biya ko sun zo gidanmu ba ni biya ni ba ruwa na kawai kwara in yi anko amma yanzu insha Allah duk wata sai na biya yake shahada a matsayina na ɗaliba wallahi tuntuni dama na tsara ma kaina a cikin kuɗin break ina duk kullum in aka bani kuɗin break zan cire wani abu kafin wata da wata ya zo in damƙa asasa ta shahada wannan tanadin nawa da na tanada domin in ba su ni ma kin bani shawara zan rinka cirewa kullum ina baki kina ajiye mani sai mu biya tare kawai insha Allah Allah tabbatar da mu ya lafiya